A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin mawaƙi kuma mai tallace-tallace Ishaq Tasi'u na CD wanda ya ce baya ga waka yana yin tallace-tallace ga masu ƙananan sana'o'i. Wace irin waka kake yi? Waƙoƙi dai ina yin su kala-kala gaskiya. Ina yin waka ta fim wacce ake sa a fim sannan ina yin waka ta yabuma. Mm. Yawa sannan ina yin waka ta aure ko ta biki sannan ina yin jingles irin na tallace-tallace kana tallace-tallace na kai waka kai talla ne eh, duk na yi duk kai daya ba kai hannu eh, ba har da wani abu ma da ban ga miki ba duk da shi wannan so ɗaya ne anthem ne wani program da muka je muka yi ne a nan Kano State Library. Na'am. Yawa akan entrepreneurship development ne. Okay, kuna kasuwanci ba to shine program na wata shida. To je na je na yi sai na ga tunda su suna raka kasuwanci ne suna buƙatar advertisement. to ne sai na ce na ji na gaya musu cewar ina yin waka idan suna so su ne musu irin waka haka ta talla jingil. Kai dai kenan a waka rauji kenan waƙoƙin da kake koko ba hip hop bane rauji kenan ake ce masa koko ne. Pop haka ko kuma kaman blues. Blues. Eh blues da kuma ko kuma ce pop haka yawa to shi. Me ji hankalin ka har kai fara waka? Eh to gaskiya ni dai zan iya cewa dalilin da yasa na ji ina son waka akwai lokacin da zan ce kusan dai a gida gaskiya babban wanmu hmm. kullum idan muka tashi da akwai dai waƙoƙi haka na yabo da kusan kullum saboda gaskiya yana son waƙoƙin yabo haka bege sannan kuma yana son waƙoƙi irin na dan kwairo eh kawai sai na taso na ji ni kuma ina so amma na yabo gaskiya na fuji sosai sai kuma harkar wannan fim ta shigo da wani cikin eh, idan aka ce eh, aka kira sunanka da wace mm. waka mai sauraro ya san ka eh to waka dai da wani sauraro zai sani ita ce waka ta fim da aka sata a fim din yankin imani Yau fatake dukkan mu tafi don mu a domin gode fela fela burin hakika ya cika zai cika ba ma ta waye, halinmu dukan wannan lotar rana ba ma jayayi hakaran ya zam dukkan mu hakan zucin mu ta zamto ta kame. Ban da wannan sai wace mm. waka aka san ka da ita. Ya sannadi mai sannadi. ka zamo lamini na ni ka zammin sannadi asalin duniya da lahira da kai ne sannadi kin ji kamar na fara daukewa daga can don asalin asali mm. to ainihin wakar na rubuta ta ne gaskiya ta yabo to da na yi wakar sai shi mubarak abba producing fim din mm. sai ji concept din wakar yayi yi daɗi to kuma akwai fim din dama da zai sa masu suna duniya da lahira fim din dama ya yi shi ne akan addinai haka yawa to shine sai ga ya kamata ya masa wakar a yi masa concept din da zai yi daidai da da addini yau da kuma fim din saka to yanzu zamu saka akan waka na jingle wato tallace tallace tallace tallace kuma ya akai katsan da yau wato shi da jingle tallace tallace shine kamar labarin nan da na fara dauko miki na baya na wannan program da na je na entrepreneurship development mm -hmm. sai ne musu bayanin cewa idan suna so ina yin jingil ina yin waƙoƙin a wannan program din sun koya maka sana'a ne eh to sun dai haka ne koyi sana'a suke tunda suna program ne na wata shida hmm. kin ga bita kamar seminar kenan ko hmm. to program ne wannan wannan wata shida na bi na registration makaranta ce ma dai a takaice gaskiya eh, inda na eh sai ni ma na duna ni ma ina yin wannan abun bara ni ma in yada adda ta yi musu kasuwanci tun da suna yi kasuwa ne kafin ka je makarantar ko kafin na je makarantar ka samu basira eh ina yi gaskiya amma ban taba yi wa ban taba zuwa na je na yi presenting na a wajen wani na ce idan yana so zan yi masa ba mm. sai su amma dai ina dan yi haka dai irin wanda kamar na yi na kasuwa ma kasuwar Uh, sai da uh, wayoyi ta bata global mm. ita ma na yi duk da shi wanda ya ba da waka cewa yi muryan mace yake so har ya faɗi a'a har sai ma da ya faɗi yarinyar da yake so a sa mm. masa tunda a lokacin ana yayin yarinyar sosai mm. a wata fati rayuwa wacce ta yi wakar rayuwa to sai ce na rubuta masa wakar muna rubuta wakar muka je tare da ni da ita na rina mace da za ta dinga yi dango ɗaya bayan ɗaya har aka yi aka gama me burin ka a wannan harka ta waka eh, gaskiya ne to ni da babban buri na a harka waka shine bai huce idan zan yi waka ya zama na duk wakar da nai ta zama mai amfani a cikin zukatan mutane musamman al'ummar musulmi saboda ni ba na fatan a ce zan yi wata wakar da za ta yada badala ko kuma mara amfani ma kwata-kwata na fi son waka zan yi ko irin wacce ta shafi kallon wasa ce to sai in duba a wasance wa ake ilmantarwa ta sigar wasa talla kuma fa mhm. talla kuma burina akan tallace tallace mm. eh ito gaskiya saboda akwai dai skills din ce ko kuma in ce damammaki da mutum zai iya ah, yi idan an ce yayi ina so in ma dai a wajen tallace tallace ne idan Allah ya sa zan iya cin abinci ko kuma zan ci abinci ta bangaren talla to ya zama ni ne kamar mai tallata abin da ya danganci abin da zai amfani mutane ko kuma babban kamfani haka ko kuma organization ma organization ne amma na fi son idan zan tallata na fuskanci su suna yin abin da zai amfani al'ummar mutane saboda ni abin da na fi so na fi son na ga ci gaba a cikin al'ummar mutane. To al'adar shirin da mukan yi wa mawaki ta tsaye mu ce mana baiti ko amshi ya rera dandalin VOA. rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko ipad ko laptop mm. Mm. in muka ta tsaye ka za ka iya mana amshi ko baiti Kuna wayarka ɗan uwa kamo shirin VOA muryar Amurka. Kuna wayarka ɗan uwa kamo shirin VOA na muryar Amurka ɗan uwana. To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.